والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله من da ya هذا haɗa مريسي a wannan marece na 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine biyu ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya yau darasinmu zai tashi kamar da muka ji mana ya karanta wannan ayoyi kamar guda biyu da suke da alaka da faɗakarwar da Allah maɗaukaki wa muminai idan ba a manta ba da muka kare magana a kan jiya Allah maɗauki ya kawo mana magani na dukkan makirci na makiya addinin musulunci shine a yi haƙuri kuma a bi dokokin Allah to don Allah maɗauki ya ba da misali akan haka shine sai ba mu labari sai ku tuno yayin da wani abu ya faru ya kawo mana misalai guda biyu a wurin yaƙi da yakin uhudu da yakin badar yakin badar an ci nasara an yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon haka an ci nasara kuma an yi hakuri an ji tsoron Allah sai Allah maɗauki ya taimake su a yakin uhudu sai aka samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni ga wasu ba dukansu ba su tsaya a wani wuri kuma da zamu zo mu ji rashin haƙurinsu rashin tsayawarsu a inda ya ce su tsaya ɗin ya jawo aka samu rashin nasara wannan shine misalan guda biyu da aka wadan a nuna mana yadda a sabru wa taqwa ɗin an tsaya a kansu to ake cin nasara ko menene sababi wannan shine abin da zamu ci Allah ma ce wa id ghadawta min ahlika yayin da ka fita min ahlika daga iyalanka ma'ana daga gidanka al asali fita da safe farkon nahar mutum a ce safara ya yi tafiya misali da safe ana amfani da wannan guduwi shi ne al-gudu bil guduwi wal asal asal shine maraice guduwi kuma safiya duk da cewa wannan wannan siyaki din kamar da malam zai zo ya gaya mana guduwin ana nufin kawai mutlaqil khuruj fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ake nufi ba lalle da da safa ba domin sai bayan sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan ranar da ake magana din min ahlika har malam qurtubi ya ta ayini cewa ya fita ne daga dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha ka fita daga iyalinka ma'ana daga dakunan matanka tubawwi'ul mu'minin kana zazzaunar da muminai kana tsora su a inda za su tsaya ka kakkasa su a wajen yaƙi wannan ku ne yan gefen dama wannan ku ne yan gefen hagu wannan ku tsaya a nan wannan ku tsaya a nan shine eh, al-mu'minin mun sani kana zauzauna da su maqa'ida ai mawadi'a wurare inda za su zauna maqa'id jam'in maq'ad maq'ad ana nufin sit kamar inda mutum zai zauna a mota da makamantansu amma nan abin da ake nufi wuri yau inda ya zazzaunar da su a wurare waɗannan su ne za su zauna a wuri kaza lil qitali domin yaƙi nan ya kira shi ƙuru-ƙuru qitali saboda ma'anarsa muwajaha ne tsakanin muminai da kafirai yace wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai gani ne to malam nan saboda dogon sharhin na malam yau yana da yawa haka mu mai da hankali mu karanta shi gaba ɗaya insha Allah yace hadhihi al-ayatu wannan ayoyi نزلت في وقعة أُحد سوكاني آيات أهد وقصتها مشهورة في السير والتاريخ كما قصة آيات أُحد مشهورة في أشكال التفسير عندكم تاريخ ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع لعل حكمة أنبتنت أو أن ولد wa udkhila fi athna'iha wuqa'at badr kuma har aka shigar da yakin badr a cikin ta lima anna Allah ta'ala saboda abinda kasancewar Allah madaukaki qad wa'ada al-mu'minina ya yayi wa mu'minai alƙawari annahum cewa idza sabaru in har suka yi hakuri wattaqau wattaqau kuma suka ji tsoro ma'ana suka tsoraci ubangiji nasarahu to zai taimake su ai mai wannan magana yawa lura da wannan wa radda kaidal a'da'i anhum kuma sannan zai mai da makircin abokan gaba akan abokan gabar wa kana hadha hukman amman wa wa'dan sadiqan la yatakhallafu ma'a al-ityan bi shartihi kuma wannan ya kasance cewa alkawari ne wato ai hukunci ne gamamme ya zama kowace al'umma da kowane zamani sannan kuma alkawari ne na gaske la ya takhallafu ba zai tsaya a baya ba a kasa samun sa ma'al itiyani bi shartihi in dai an zo da sharadin sa ma'ana alkawari ne da Allah yayi zai taimaka wa mu'minai in sun yi hakuri in sun ji tsoron Allah an bai janna to tunda haka ne fa zakara mun gane jawabin ma'ana tun daga inda yace lima anna Allah ta'ala قد وعد المؤمنين أنه إذا صبروا واتقوا نصرهم ورد كيد الأعداء عنه وكان هذا آه، وكان هذا أي هذا الحكم وهذا الموئل حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه فذكر نموذجه masu littafi kuna fahimtar yadda zance yake yau tunda ma'ana Allah madauki ya alƙawari in an yi hakuri an ji tsoronsa zai taimaka zai mai da makircin kafirai a kansu to a wannan wuri tun da dai wannan abin da ya faɗa ai ba ya shafi wani zamani ne kawai ba ya shafi kowa da kowa kuma a kowane lokaci to shi yasa nan sai ya zama ya ambaci wani wato wannan magana tun da dai in har ya zama cewa kun yi hakuri din nan kuma kun ji tsoron Allah to ga abin da zai faru to sai kawo mana namuzaj in an ce namuzaj sample ake ne ma'ana ya kawo mana misalai guda biyu namuzajan wasu malamai suna cewa abin da ya fi fasaha a ce unnuzaj madadi ana faɗa ya zo da wannan misalai fi hada fi hataini alƙissataini a wannan kissoshi guda biyu kissar wace da tabbadar da kuma ta uhud za a fara da ta uhud wa an Allah nasara muminin kuma sannan Allah madauki zai nuna mana cewa Allah ya taimaki mu'minai fi badrin a yakin badar lamma sabaru wattaqaw yayin da suka ji tsoron Allah suka yi hakuri suka ji tsoron Allah to za sun samu taimako daga Allah wa adala alaihimul aduwa amma ya mai da cin nasara ga abokin gaba lamma sadara min ba'dihim yayin da aka samu daga wurin wasu daga cikin muminai aka samu ma'ana abin da aka samu min al-ikhlali bit taqwa ma sadara yayin da abin da ya fito ya fito daga wurin wasu daga cikin muminai na wato abin da ya shami ya shafi wato abin da ka iya kiransa al-ikhlalu bit taqwa wato barin taqwa din mumini menene domin menene taqwa ko an samu hakuri taqawar ita ce abin dokar Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji yadda aka yi ya dora su a wani wuri ya ce kar su sakko sakko wannan tasu a kun ga ba ai taqwa ba an fahimci abin to shi abin da ke nufi al-ikhlalu bit taqwa wa adala me wa adala alaihi mana ya bada kuma zagayowar yaƙi da cin nasara ya bada ita ga aduwi abokin gaba lamma sadara min ba'dihim min al-ikhlal bit ma sadara yayin da abin da ya bayyana ya bayyana daga wasu daga cikin su wannan yana nufin su mumine ba abokan gabar ba yawa abin da suka yi na al-ikhlal bi at-taqwa ana fahimta lalle muka gama karantawa da larabci da gunti lokaci sai mu faɗa da hausa haka ba tare da karanta larabci ba sannan yace wa min hikmatil jam'i bainal qissatayn daga cikin hikimomin hada wannan kissoshi guda biyu a hada su tare a faɗe su lokaci guda annallaha shine cewa Allah madaukaki yuhibbu min ibadihi yana so daga bayansa idan asabahum ma yakrahun idan wani abu da ba sa so ya same su an yi tazakkaru ma yuhibbun to su tuna abin da suke so su tuna abin da suke so ma'ana su tuna cewa an taɓa musu wata ni'ima a baya ne abin da ake nufi nan. ma'ana ba a lokacin wanne aka fara da yakin badar da odu wanne aka fara a tarihi badar a badar daɗi aka samu ko wahala daɗi nasara aka samu to yayin da suka zo uhud aka samu wannan jarabawa kuga ga ai asabahum ma yakrahu abinda ba sa so ne ya same su to an tuna musu a wannan wuni cewa ai da abadan an taɓa yin irin wannan amma ku kuka ci nasara yayin da a can ɗin kun ji tsoron Allah kun yi haƙuri nan kuma da ba a samu wannan ba shi yasa aka samu wannan ibtila'i to fa'idar wannan shine in bala'i ya same ka sai aka tuna maka ka tuno daɗin da ka ji da to wannan zai sauƙaƙa maka zafin ciwon wannan bala'in ne yanzu Allah Allah sa ana fahimta to sai yake cewa an yi tazakkaru ma yuhibbu fa yakhiffu anhumul bala'u sai bala'in yi musu sauƙi wa yashkurullaha ala ni'amihi al'azima kuma su gode wa Allah akan ni'imominsa wato manya ana fahimta abin wa yashkuru Allah kuma su gode ma Allah ala ni'amihi akan ni'imominsa al'azima manya allati ni'imomin nan waɗanda idza qubilat bima yanaluhum min al-makruhi da za a kwatanta su a daidaita su a gwada a auna su shine idza qubilat in aka sa wannan ya kalli wannan shine muqabala ma'ana a auna su da za a auna su bima da yake samun suna. abin ki alladhi huwa fil haqiqati khairul lahu wanda al haqiqance muka duba a haqiqa shi ma alheri ne abin da ya same su marar daɗi din na yakin uhudu shi ma abin alheri ne to sai ya zama kana al makruhu sai wannan abin ƙi din bin nisbati ila al mahbubi in an kwatanta shi da shi abin so din sai ya zama nazran dan kadan ne yasiran mana dan hinken nan haka annazuru shine ashayul qalil kuma wannan yasiran dai sifa ce tasa ma'ana sai zama dan abu kadan me yake nufi da wannan dai yayin da aka yi yakin uhudu a nan ne bala'i ya sauka mumine suka sha wahala kamar da zamu zo musu idan aka tuna musu cewa ga abin da aka taɓe muku zamanin yakin badar kun samu nasara ba wannan zai rage musu wannan zafin jin ciwon ba yauwa to bayan an faɗo wannan kuma shine sai ke cewa wanda idan muka duba waɗannan ni'imomi da ni'imar da aka samu a yakin badar ta cin nasara da ƙarin ƙarfin musulunci da musuluntar wasu daga cikin kafirai da wanda da ba musulmi bane wani ni'ima ce babba da kuma kwarjinin musulunci akan a idan waɗanda ba musulmi ba wani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce to in ka ɗauko wannan ni'imar ka kwatanta ta da wannan bala'in da aka samu na yakin uhudu ka duba ka ga wanne ne girman sai ka ga cewa in an kalli ni'imar girmanta ya fi zafin wannan abin da aka samu marar daɗi a yakin uhudu sai zama wannan abin da ya faru a yakin uhudu ɗan kaɗan ne in an kwatanta shi da wacce ni'ima ne an gane abin shikenan وقد ashara ta'ala إلى هذه الحكمة hikma kuma Allah ياي ya yi ishara zuwa ga wannan hikima da muke zance ya yi ishara zuwa gare ta في قوله إن يكتوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يا أو يا يا أبن يفهم أشي بكثن لما أصابتكم مصيبة يا إن مصيبة تساميكم أين أو قد أصبتم مثليها كلهم فكون سامو ninkin ta biyu ma'ana ku kun samu ninkin ta biyu wannan bala'in ma'ana a kun ci nasara a kansu ninki biyu ba ana nufin kun samu bala'i a kan ku ninki biyu ba a'a ku wancan asabakum ya shafe ku ne ko kuma asabtum wannan ku ne kuka samu kuka samar wa bala'i ga wasu ma'ana sai kuka samu nasara to nasarar da kuka samu ninki biyu ce in aka kwatanta abin da waɗancan da suka sha na wahala ma'ana yanzu misali a yakin uhud mutum nawa aka kashe ina a badar mutum nawa aka kashe kafirai mutum saba'in kimanin saba'in kafirai banda wannan kuma akwai ganima ko ba haka ba wannan kuma sannan ga cin nasara na addini ga eh, wato kwarjinin musulunci ya ƙaru an samu wannan sababin ya jawo wasu masu musulunta daga baya tsakanin badar da uhud sannan wannan kuma mutum nawa a kashe a yakin uhud wajen saba'in shi ma daga cikin mumine to wannan ai musiba ce to ku kun kwatanta abin da kuka samu ya ku muminai a lokacin yakin badar ta wato abin da kuka samu ya kai ninki biyu na abin da su suka samu an bance abin shi kenan abin da ke faɗa to sai ke cewa kana al-qur'an kad asabtum mithlaiha yace wa hasil to yanzu nan malam zai bamu zai bamu labarin kissar yakin Uhud yadda abin ya faru wa hasilu qadiyyati Uhud wannan qadiyya ta Uhud matsalar yakin Uhud waqi'ar yakin Uhud wa ijmaluha da kuma tarihinta a dunkule shine annal mushrikina cewa su mushrikai lamma raja'a falluhum yayin da rundunarsu da aka ci nasara a kanta ta koma ila eh, ila ila min badr daga badar ila makkata in an ce fallu alfallu shine aljeshul munhazib rundunar yaƙi da aka ci nasara a kanta hmm, Kar ka ce falahum ba falahum bane falluhum ne eh ka sa masa wasali dan ka gane lamma raja'a falluhum min badrin ila makkata in aka yi yaƙi da wani bangare da wani bangare sai aka ci nasara akan wani wanda aka ci nasara akan su ai suna komawa gida ana cewa sun koma jina jina ko yawwa misali lokacin da aka yi yaƙin badar su aka fi kashewa kafirai an jiwo da yawa ciwo an kashe da yawa to guntun waɗanda suka koma su ake ce ma fallu shi yasa aka ce falluhum to guntun wannan rindina da ta koma daga badar zuwa makka yayin da suka koma wa zalika fi sanata thnatayn a shekara ta biyu fi sanata a shekara ta biyu min al-hijrati ta hijira bayan sun koma ista'addu sai suka yi shiri bi kulli ma yaqdiruna alayhi da dukkan abin da suke da iko a kansa min al-udadi na tattali bil amwali da dukiya ne wal rijali da mazaje wal adadi da adadi duk abin da za su samu suka yi shiri hatta jama'a inda kun min zalika har sai da suka samu irin wannan abin na tattali da maza da dukiya da sauransu ma jazamu bi husuli gharadihim har sai da suka samu abin da ya kai ga suka yanke kat ba sa kokon cewa su zasu ci nasara an fahimci za su cimma burin su shine bi husuli gharadihim wa shifa'i ghaidihim kuma za su warkar da bacin ransu da fushin da suka yi abin da aka yi musu aina abada. badar hankali ku rika fahimtar zancen sai ce thumma wajjahu min makkata sai suka taho kuma daga makka lil madina suka tinkari madina fi thalathati alafi muqatil amma yaka mayaka mayaka turuf mutum dubu uku hatta nazalu qurbal madinati har suka sauka kusa da madina fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa ba'da al-muraja'ati bayan an yi musayin yau wal mushawarati da shawarwari hatta istaqarra ra'yuhum 'ala al-khuruj har dai ra'ayin su ya tabbata ya tsaya akan cewa aka yanke shawarar cewa fitar za a yi ba zaman za a yi ba akun sadi abu mun karanta a sira wa kharaja fi alfin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum dubu daya wancan suna dubu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum dubu daya falamma saru qalilan yayin da suka yi tafiya kaɗan shine saru yayin da suka yi tafiya kaɗan raja'a abdullahi ibn eh, ubay abdullahi ibn ubay almunafiq abdullahi ibn ubay wannan munafiki sai ya dawo bi thuluthil jayshi da one third na rundunar gaba daya kashi daya bisa uku na rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita mutum dubu ka kasa uku dari uku kenan ko da talatin da uku yawa haka sai ya dawo da su ashe ashe mutanensa ne daga cikin munafikai mimman huwa ala mithli tariqatihi daga cikin waɗanda suke kan hanya irin tasa ta munafinci to anan wa hammat ta'ifatan min almu'minin an yarji'u a lokacin ne sai wasu bangarori guda biyu ana nufin ƙabilu guda biyu suka himmatu ma'ana suka yi ƙudurin an za su dawo bayan su koma su ma su koma madina su bi waɗancan kenan ko sai ce kun banu salamata a salima su ne banu salima daga cikin al wa banu harithata da kuma banu haritha daga cikin al-aus da wani abin ya tabbata a sahih bukhari daga hadisin jabir radiyallahu ta'ala anhu yake bada labari cewa a mu Allah madaukaki ya saukar da wannan aya cewa hamma qa'ifatani wa aqwaqu ko hamma qa'ifatani min almu'minin hmm, cewa wasu yanki daga cikin mu'minai sun himmatu akan za su dawo himmar dawo wannan ta ala nufin sun tsorata tsorata suka yi to shine sai jabir yake cewa dangane da mu wannan aya ta saukai ce wallahi kuma ba mu yi bakin cikin saukar wannan ayar ba ma'ana ba mu yi burin ina ma ba a saukar da wannan aya ba saboda me saboda a ƙarshe Allah ya ce wallahu waliyuhuma irin wannan abun ake so masu karanta alqur'ani su ɗora wani hukunci a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi kaza sun yi kaza zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaƙi sun yi masa da'a ko ba su yi masa da'a ba su riƙa lura da irin wannan maganganu na ƙarshe a cikin ayar da Allah maɗauki ya faɗi laifi sahabbai sun yi kaza da Allah maɗauki ya ce id hamma qa'ifatan minhum ko an tafshala sai ce wallahu waliyuhuma me yake nufi a wannan zancen yayin da wasu ƙabilu guda biyu suka so su tsorata su koma baya su jawo a samu matsala amma Allah mabuki sai tabbatar da su kuma sai ce wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin su Allah ne majibincin su wannan waliyi na walaya ne walaya da take nufin nusra da mahabba ashe Allah yana son su ko sun yi wannan laifin sun yi tunanin duk da su aikata ba da wani kar wani zo karanta wannan ayati to ai kun gani gashi nan ana tafiya yaki da annabi suna tsorata suna dawowa to sai a ce da Allah karasa ayar mana Allah ya faɗa wallahu waliyuhuma shi yasa su aikata wannan dawowar ba har waɗanda suka dawo din zamu zo mu ji me Allah mu ya faɗa akan su a cikin wannan surar ne insha Allah zamu zo mu ji to sai yake cewa wa hammat qa'ifatan min al-mu'minin an yarji'u وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله سألا تبتد سوء فلما وصلوا إلى أهد يا عند سكا إسا أهد ينزل يكون النبي صلى الله عليه وسلم دسوا يا رجي تبي متن kace ɗari shida ko da nawa da saba'in ko ko da sittin da wani abu yau da sittin da shida kusa da saba'in yawwa su kenan aka tafi da su waɗancan sun koma rattabahum annabi sallallahu alaihi wasallam da suka isa Uhud sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jejjera su ya jejjera su fi mawadi'ihim a bigiran da yake so kowa ya tsaya wannan jejjerawar a bigiran ita ce ake nufi da id wa id ghadawta min ahlika tubawwi'u wannan shine tubawwi'u ne yawa wa id bawwa'na li ibrahima makana albayt wa id bawwa'na bani isra'ila ko ma'ana tabwi'i ma'ana ne ma'anarsa shine a sanya mutum a wani wuri iskani sa su a wuri su zauna to shine wa asnadu zuhurahum ila uhud suka jingina bayan su zuwa uhud ba ana nufin sun je dutsen uhud kowa jingina bayan sa ba ana nufin bayan su na kallon dutsen uhud hmm. sun ba shi baya yawwa suka ba wa dutsen uhud baya hmm. ana fahimta yawwa ورتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا من أصحابه كما من قال صلى الله عليه وسلم يا جيلا وسمتم خمسين من أصحابه إذا كسكين سحبانسا في خلة في جبل أحد أو نتدو نكسا أنا كنا خلة za ku abin da shi ma dutse ne amma kuma ƙasa ta fi yawa a kansa har yanzu yana nan za ku gani yawa ana ce masa jabalin roma a gaban dutsen uhud yake karami ne bai kai girman dutsen Uhud ba hmm. ai wanda suka je aji dai a cikin kudu sun gaishe wani ma ya matsa wa kansa ya hau ba sunna bane hawa yau ka gani dan tarihi eh ah, wa amarahum an yalzimu makanahum kuma ya umarce su cewa su zauna an yalzamu makanahum cewa su zauna inda suke wala yabrahu minhu kada su bar wurin li ya'manu an ya ce hum ahadun min zuhurihim dan su tabbatar ma'ana su samu kwantar da su kada wani ya zo musu ta baya ma'ana dan gudun kada wani ya biyo musu ta baya daga cikin kafirai aka ce su zauna inda suke kasu sauko kun ga ashe umarnin a bayyane yake ko dawwa falam maltaqal muslimun kuma eh, malam bai ambato mana bane ba daga cikin abin da malami da masu ke ambata kuma mu kuma ta mun karanta a sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan yaki yayi mafarki ya ga wani abu ya faru haka mara daɗi ya fassara shi da cewa za a gudu gindin dutsen uhudu kuma sannan za a kashe wasu daga cikin sahabbansa ya ga wannan abu kuma sannan ga tun da har Allah maɗauki ya sanya da hikimarsa ga yadda abin ne ya faru a ce kai ka tsaya nan kai ka tsaya nan kai ka tsaya nan duk wani abu ne da ke nuna wani abu da zai faru ba wai ana nufin da ba a yin haka ba amma ambatan nasa ma har Allah muke ambata mana Qur'ani ni nuni ne cewa ga sababin da yasa har aka samu wannan sabani an sa wannan su zauna a nan waɗancan kuma su zauna a can ka san abu in ya faru galibi a Qur'ani mu ga shi yasa kullum muke faɗi malamai kai suke gaya mana Qur'ani ba littafin kissa bane da ake so a gaya mana labari tiryan tiryan yadda ya faru har yadda ya kare amma ana lura da darasin da ake so a ɗauko daga ciki shi yasa zaka ga labarai da yawa a cikin alkur'ani ba kammala su aka yi duka ba za a yi maka ishara ne sai a ɗauko maka iya darasin da ake so ka ɗauka nan saboda ana so a nuna dalilin da yasa ba a ci nasara a yakin uhudu ba shine barin wurin da waɗannan mutane suka bari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zauna ashe shi yasa aka ambata mana shi da kansa ya dora su a wurin saboda a nuna mana cewa akwai wani abu da ya faru kuma saboda sakamakon wannan abin da ya aikata Allah sa fahimta to sai ke cewa an dan su amintar da kansu cewa ba wanda zai biyo musu ta baya falan man taqal muslimuna wal mushrikun yayin da musulmi da mushrikai suka haɗu in hazama mushirikuna mushrikuna hazimatan qabihatan sai mushrikai suka faɗi warwas mummunan faɗi ma'ana aka ci nasara a kansu wa khallafu mu'askarahum khalfa zuhurihim suka bar inda suka yi camping shine mu'askar inda suka yi camping wani tantin sun so inda kai suka tsaya tunda ba tantin jeje a gaba matsayin su inda ana yaƙi za ce wannan sun kamfin nan wannan sun kamfin nan to inda suka tsaya din sai suka bar shi suka bar shi a bayan su tunda ku sun bar wurin da suka tattaru duk sun taho nan kuma gashi kamar ana ganin iyakar su kenan to za mu ji abin da zai faru wattaba'ahumul muslimuna musulmi suka bi su yaqtuluna wa ya'sirun suna kisan su suna kama na kamawa ribatattun yaki ma ra'ahumur rumatu yayin da su waɗancan ma'arba na faɗa mana ma'arba ne ko guda hamsin duk bai faɗi magana harbin ba sai anan waɗancan mutum hamsin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kibi ƙwararru ne wajen harbin kibiya ta yadda za a za su yi amfani wajen in sun ga za a biyo musu to za su yi amfani da kibobin su su yi maganin masu zuwa su riski musulmi wato da na san mun taɓa yi a sira shi yasa ban da musayin abin kuma na san kissa ce mashhura da za mu gani ko a samu dan projector a nuna mutane ga yadda abin yake ga dutsen uhudu ga shi wannan dutsen a gaban dutsen uhudu misali mu kaddara ga babban dutsen uhudu to nan gaba kuma ga wannan karamin sai annabi sallallahu alaihi ya sanya muminai daga nan gefen inda dutsen Uhud yake su juya bayan su kallo nan kenan to su kuma waɗannan su ma suna kallon nan akwai fadin fili yana nan inda har yanzu nake ziyarar in an je ziyarar makabartar waɗanda aka kashe a nan wurin nan filin nan ne aka dagar a wurin to wannan wurin kan dutsen karamin sai dole mutum hamsin yace kada ku sauko ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba ko me muke ciki ku tsaya to a karan farko su kafirai suna daga can gefen to lokacin da suka taho sai musulmi suka tare su suka ritsa su a nan wurin kuma aka bi su sun bar inda suke da a can suka yi wannan wurin sai waɗannan kuma da suke kan tudun nan wannan jabalin roma za mu ji me suka yi amma bari ƙara samu na sunan da yadda isar haka sai suka ci a ah, tun da an ci nasara mu je mana kawai gashi nan an gama fa an kakkashe da yawa an ci nasara akan yaƙi akan kafirin nan sai shugaban su Abdullahi ibn Jubair ya ce ku tuna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kar mu sauko daga kan wannan tudu ko me ya faru kar mu sauko suka ce ayo ga ma can an abin nan yaƙi fa an riga an kare shi me zai hana kawai mu kama hanyar mutum shi ya tsaya da yan mutum kaɗan da yawa kuma daga cikin suka sauko sauko da suka yi lokacin suka shiga cikin yan uwansu musulmi lokacin an rufe kafaran an bi bayan su an yi haka to a lokacin ne kuma sai wata tawagar ta kafirai ta biyo su ta baya ta wannan bayan wannan dutsen sai suka biyo ta inda ba a tsammani ba sai suka shigo lokacin wannan sun sauko sai kuma idan aka ce su da musulmin sun ritsa kafirai to yanzu kuma me ya faru ga kafirai sun sake biyowa ta baya sun sake samun su an ritse su nan? to shine aka yi mummunan kisan da aka ce adadi mai yawa daga cikin sahabbai wannan abun da ya dora su a wannan wuri sai kasa sauko da kuma saukowar da suka yi bayan an ce kar su sauko ai sai sababa duk wannan abin ne ko yo ba wai dorawar ba kai shi sauko da suka ma an ce kar su sauko domin dorawar da yi shine kwarewa ta yaki ta manzon Allah sallallahu alaihi ga wa'ayi ga kuma basira irin wanda Allah madauki ya bashi amma sai suka sauko da suka sauko shi sababa wannan abin da ya faru aka samu wato rashin nasara a yakin amma duka ka je ka dawo gaba daya nasara ce yakin ku? in aka karanta shi ta wani bangare din saboda wannan darussa din da aka samu yanzu ba gashi mun samu darussa ba har yanzu cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an saba masa wahala ake sha ko a yaƙi da shi a ciki hmm? kaga ba a duba fa an cewa tunda da shi a kyale su ba da shi a cikin yakin aka saba masa Allah madaukaki bai bari ba sai da ya ɗanɗana musu suka ji wahala ku duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da girmansa a gun Allah an karya haƙorinsa a wannan ranar aka ji masa ciwo kumatunsa sai da wani karfe ya shiga ciki na abin na silkensa daga karfen sakar silkensa garin a fusgo aka ji masa ciwo wani ma mai fusgo sai da haƙorin sai balle duk wannan abin jikin manzo duk saboda me ya ce ai kaza an saba masa ashe wannan darasi ne akan cewa wa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam bala'i ne ba kadan ba in ya zo da addini a tsaya akan wannan in ya ce kar a yi bidi'a kar a yi in ya ce abu hanya kaza ka bi ne zaman ka lafiya in ko ka saba yanzu da yana nan ana saukar masa da ayoyi da sai wani abun ya sake faruwa a wannan darasin amma ba buƙatar wannan tun da mun ga don haka ashe kenan za mu ɗau darasi a nan cewa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na kawo bala'i a rayuwa a kowane lamari da ka daure dukkan abin da za ka yi ka tabbatar da cewa kai mai bi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka nuna kafi shi iyawa kar ka nuna kar nuna kafi shi basira kar ka nuna kafi shi sanin abin da ya kamata baka fi shi sanin abin da za a bauta wa Allah Allah ya karba ba hanyar shiga aljanna shine shugabanta shine yake kwankwasa kofar aljanna sai an sai an bude masa ya shiga wani ya shiga baya da za a kai masa ubatakin ka wuce za ka kai hakuri ka bi bayansa a tafi tare kuma sai ka samu rahama amma idan har mutum ya ɗauki hanyar da zai saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai jarabe shi da bala'i iri iri to shi mu ci gaba da wannan kissa malam ya ci gaba ce falan ma ra'ahum rumatu alladhina ja'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jabal yayin da su waɗannan maharba yawa qal falan ma ra'ahum rumatu yayin da waɗannan maharba alladina ja'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jabal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan dutsen Jabal Ruma qala ba'dhum li ba'd yayin da suka ga haka sai wasu daga cikin su suka ce wa wasu al-ghanimata al-ghanima ga fa ganima ga ganima ma yuq'iduna hahuna me zai zaunar da mu anan wal mushrikuna al-haliku ga mushrikai qadin hazamu sun faɗi? wa wa'adahum amiruhum shugabansu mai suna abdullahi ibn jubair abdullahi ibn jubair ya tsoratar da su ya musu wa'azi anil ma'siyati akan cewa kun suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yaltafitu ilaihi sai ba su ma waiwaye shi ba suka gangaro falamma akhlau mawdi'ahu yayin da suka bar wannan wurin nasu falam yabqa fihi illa na nafarun yasir ba wanda ya rage anan sai adadi kaɗan minhum amiruhum abdullah ibn jubair daga cikin su akwai shi shugaban abdullah ibn jubair ja'at khaylul mushriki sai ga wasu dawaci na mushrikai min zalika al daga wannan wurin da suka bari din wasadbaratul muslimin suka samu bayan musulmi shine ma'anar wannan Eh, suka fuskanci bayan musulmi ma'ana suka samu musulmi suka zo musu ta baya wa qatalat saqatahu suka yaƙi yan bayan su a yaƙi yana cewa yan gaba da kuma as-saqa an ce as-saqa sune waɗanda suke kora sauran daga saqa ya suku ma'ana waɗanda suke baya to waɗannan da suka zo ta bayan ai kun ga wanda suka gangaro suka haɗu da wanda suke ta bayan gaba ɗaya to sai kuma ga kafirai sun zo sun same su to su ne gaba ɗaya suka same su kuma suka hausu da kisa an fahimci ne wa qatalat saqatahum fajala almuslimuna jawlatan musulmi suka yi yaƙi suka yi suka da fice shine jaula su yi nan wani irin jaula wanda yake ibtala'umullahu biha wanda Allah madaukaki ya jarrabe su da ita ma'ana sun yaƙi sun sha wahala wa biha Allah ya kankare musu zunubai ta hanyar wannan abu ma'ana sun yi yaƙi sun yi ƙoƙari a wannan tsakanin da aka yi ba wai gaba ɗaya zuciyarsu abin nan faɗuwa ta yi ba ba gabansu ne faɗi suka rikice ba sun yi bala'i yadda ya kamata kuma Allah maɗaukaki ya kankare musu wancan laifi da suka yi wa azaqahum ko fiha uqubatal mukhalafa Allah ya dandana musu uqubar saban Allah saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ke faɗa da zu nake so ku kalla wannan irin abun fa annabin sallallahu alaihi wasallam yana cikin su akai wannan har abun ya taba shi kaga yanzu wane ne kuma wanda tsoron sa ya kai ga a ce yawan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bala'i zai zo mana a ce shi ba zai taba da shi ba Yau, dan haka da mai wa'azi ko kana faɗin gaskiya ko baka faɗa kai kokari ka samu ka wajen faɗa kuma mutane su ba da haɗin kai ga kansu su ji tsoron Allah abi abin da wato Allah madauki ke gaya mana a cikin wannan addini haka manzon sa sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine zaman mu lafiya in bala'i yazo zai hada gaba ɗaya ne da mai fadar da kowa duk za a halaka sai daga ba Allah fidda mutane gurgudan niyyarsu to wanka fa wankafa ila biladihim su kuma a na tsallake wani guri ko وكفر عنهم وأذاقهم عقوبة فيها عقوبة المخالفة فحصل ما حصل سي أبن دي فارو يفارو من qatli man qutila minhum na kisan waɗanda aka kashe a cikin su su musulmi thumma innahum sannan kuma su musulmi kenan in hazu ila ra'si jabal uhud sai suka tattara suka koma saman daidai wajen dutsen uhud wa kaffa Allahu anhum aidil mushrikin kuma sai Allah ya tsare mushrik hannun mushrikai daga kansu da a ce akwai surar wurin akwai wuraren da ake nununa mutane duk za a fahimci abin sosai wata rana ma in bukata ta kama haka yace wan kafa'u ila biladihim su kuma mushrikai suka koma zuwa garinsu. in kifa'i mana ruju'i ay raja'u hmm. wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu almadinata manzo Allah sallallahu alaihi da shi suka shiga Madina qala Allah ta'ala wa id ghadawta min ahlika alghudu ha huna yace gudu anan mutlaq الخروج كوي فتر فتر أكي نفي بعد نفي ليس المراد به الخروج في أول النهار بعد أكي نفي شني فتاد لنا بقى فرقون ويني كي فرقون ويني يسافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما وصلوا آه، بعدما صلوا الجمعة بس كتب سيما يسيني صلى الجمعة كاكو كأشي بعد صلى الجمعة بدا أشي بس صافي بقى يوه لكن غدو أبن أجي نبي كمان أشي وإذ خرجت من أهلك نور تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به kana wato zaunar da su kana jejjera su kowanne amma bigiran da ya dace da shi a ce waɗannan ku ne yan gaba wannan gefen dama ana ce musu maimana wannan ana ce musu maisara na baya kuma ana ce musu saƙa duk kun sani a cikin abin da mu karanta asira sai ce wa fiha a'zamu madhin lin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan fadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idh gadawta min ahlika kaga wannan aiki ne da yace tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wannan ai aiki ne waye Allah maɗaukaki ya nasabta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aiki, shi ya kakkasa su shi ya jejjera su shi ya ɗaɗɗora su ya rarraba su kowa aka dora masa aikin da zai yi to wannan akwai yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yin haka ne yabo ne babba Allah ya ce ka tuna yayin da ka rarraba su daga cikin abun yabon babba gashi nan zai gaya mana shine yace haythu huwa alladhi yubashiru tadbirakum saboda shi ne da kansa ya aikata wannan abun na kinkin tsasu din wa iqamatahum da kuma wato zaunar da su fi maqa'idil qitali a bigiran yin yaki din wa ma zaka wannan kuma ba wani abu bane da yake nuna illa li kamali ilmihi wa ra'ayihi sai nuna mana wato kamalar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abu kuma ga abin da aka nuna masa a mafarki yawa ga yadda abu zai kasance ayi kaza ayi kaza za a samu nasara sannan sai ke cewa wa ra'ayi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kamalar ra'ayi ne me ma'anar ra'ayi a wannan siyaƙin ba ra'ayi irin na cewa kowa da ra'ayinsa yan ce ra'ayi na nufin kaifin hankali wanda yake mai iya tunani na kansa ba sai wani ya yi masa tunani ba kishiyar dolo yawwa ai kun san dolo shi sai wani ya yi masa tunani to wanda ba dolo ba shi ne ake cewa mai ra'ayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ra'ayi kai duk abin da yake sunansa yabo ne a dan adam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi to sai yake cewa wa kamali li kamali ilmihi wa ra'yihi wa sadadi nazarihi da kuma daidaituwar nazarinsa hangensa duk abin da ya an gaza gan shi daidai ne sadad nan ba daidaituwa ba daidai ne wa ulu himmatihi da kuma himmarsa madaukakiya manzo Allah suna madaukakiyar himma ce haythu yubashiru hadhihi al-umur yayin da shine da kansa ya tinkari waɗannan abubuwa ya aikata su bi nafsihi da kansa wa shaja'atihi da ƙarfin zuciyarsa da gwarzantakarsa alkamila cikakkiya salawatullahi wa salamuhu alayhi. wani abun kuma malam mai faɗa ba nan daga cikin hikimar nasabta wannan abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan sassaka su akwai fitar da shi daga laifin abin da ya faru ko ba ka bani wannan abin da ya faru ba wanda zai ce laifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kusa ko alama ba mai dangana annabi sallallahu alaihi wasallam laifi Allah shi ya hango abin da ya kamata a yi waɗanda ya ce su yi ɗin ne da ba su da irin nasa hangen sai suka saba mu abin da ya ce. wannan shi ya jawo faɗuwar da aka samu cewa da ya ce wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin kaga shi ya rarraba su ashe ba shi ne wanda ya bari aka yi wannan kuskuren ba an fahimci yadda abin yake yau Allah madaukaki wato yana son manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma duk wata kofa da zaka samu inda za a ce an naƙasta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani babu shi sai girmamawa yawa Allah madauki yana ganin girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine wajibin kuma kowanne mutum mai imani ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahu sami'un li jami'il masmu'at Allah mai ji ne ga dukkanin abubuwan da ake ji wannan dan ya fitar da abin bisiga ta umumi cewa duk abin da jinsa ake da kunne ko jinsa dai ake yi mu yan adam mu ne muke ji da kunne to duk abin da ake jinsa to Allah subhanahu ta'ala shi ma yana jinsa ya yake ji ba mu sani ba wa minhu annahu yasma'u ma yaqulu almu'minun daga cikin wannan abin da yake ji din shine Allah yana jin duk abin da mu'mini suke faɗi wal munafiqun duk abin da munafikai suke faɗi duk abin da aka faro na kintsin yaƙi shawarar da aka yi a gida tahowar da aka yi ina za a rarraban inda za a sa wannan ina za a sa wannan ina za a sa wannan cewa waɗan munafikai da suka juya suka koma tsoratar da suka yi masu himmatuwa din nan za su koma su ma daga cikin ƙabilun nan guda biyu duk abin da suka faɗa din nan duk Allah yana ji da wannan abin da waɗanda suka suke kan dutsen nan maharban nan su ma suka faɗa da abin da shugaban su ya gaya musu da kuma me suka mayar masa na amsa da saukar da suka yi duk Allah ma'auriki yana sane da komai kuma yana ji yana gani yace kullun yatakallamu bi hasabi ma fi qalbihi kowanne yana a magana ne gwargwadon abin da ke zuciyarsa alimun Allah kuma masani ne bi niyatil abidi da niyoyin bayi ya san duk wata niyya da wani yayi fa yujazihim alaiha atammal jaza zai kuma saka musu akan wannan niyoyi mafi cikar sakawa wa aidan kuma bugu da ƙari fallahu sami'un alimun bikum ku muminai Allah yana jin abin da kuke faɗi yana sanin abin da kuke yi kuke faɗi komai naku ya sani da abin da ke yawo a zuciyar da abin da aka faɗa da baki da abin da aka aikata ko menene Allah in na magana ne yana ji duk sauti Allah yana jinsa kuma abin da ba sauti ba da na cikin zuciya da wanda aka yi da baki da wanda aka yi da hannu ko kafa ko ido ko menene aka yi to Allah madauki yana sane da shi don haka yaklaukum ay yahfazukum yana kiyaye ku alhim shi manan alkala wa yatawalla tadbira umurikum kuma shi ke jibintar al'amuran ku da tsara su da gudanar da su wa yu'ayyidukum bi kuma yana karfafa ku da taimakonsa kama qala ta'ala li Musa wa Harun kamar yadda Allah madaukaki ne ya gaya wa annabi Musa da annabi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani wannan aya tana cikin ayoyin da malamai suka fassara duk inda Allah maɗaukaki ya faɗi shi ne sami'un Ali ko sami'un basir to abinda ake nufi wannan jumla fi'iliya din ita ce fassarar wancan jumla ismiya din ma'ana abinda zaka fahimta shine Allah mai ji ne Allah mai gani ne kuma da shi ake fassara ma'iyya har yanzu in Allah ya ce ina tare da ku kun ganin ya fassara wace irin tare din yake tare da yake nufi ba da nufin yana tare da su da zatinsa ba ko da me yake nufi yana nufin yana tare da su bi sam'ihi wa basari tun daga ci inni ma'aku innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani haka ba maganar zati ake ba ana maganar mai maganar طيب ثم قال الله تعالى صنع الله ملكيك سوى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون mun magana a kan wannan bangare na wannan aya idh hammat ta'ifatani yayin da wasu kabilu guda biyu wani bangare guda biyu ko wasu bangarori guda biyu minkum daga cikin ku wannan ma dalili ne akan cewa a cikin muminai suke minkum ka yin wannan bai fidda su ba ballantana a zuwa a kafa hujja da wanda suka gudu a ce musu kafirai yawwa minkum a cikin muminai suke sun himmatu mana sun yi niyya sun kudurci an tafshala alfashal asalinsa ana nufin aljubun su tsorata wa ba'af da rauni yawwa su tsorata su yi rauni ana amfani da shi a zamanance alfashal shine failure ko mutum ya faɗi a jaraba na cewa ya faɗi ko ya yi wata niyya ya wani kuduri ya faɗi ya kasa cin masa sa ce ya samu fashal ya samu failure yawwa an tafshala kun ganin ba failure ake yi ba ana nufin su rauni su tsorata yawwa wallahu waliyuhuma Allah ku shine majibincin lamarin su ya isa mutum falala a ce Allah ne ya faɗa da kansa cewa shine mai jibintan lamarin sa yawwa shi yasa Jabiri alfahari da wancan wannan wannan aya da saukarta da ba faɗi wannan ba za a ce sai a rika faɗa a tarihi cewa ya kabilar suwana ne kun gani gashi Allah madika saukar da alkur'ani su ne fa aka ji yaƙi har suka gudu shine har za a iya samun abun gori din to abun gorin ya tafi tunda Allah madauki ya ce wallahu waliyuhuma wala wala kuma kamar da ambata mana walaya ce wanda take nufin kauna da soyayya da kuma wato nusra Allah madauki mai taimakon su ne shi yasa son ne da yake musu da jibintar da yake musu shi yasa ya tabbatar da su ba su ruguje din sun koma baya ba fali afaiti wa ala falyatawakkal al mu'minun kuma abin da yake wajibi muminai lalle tilas ne a kansu su dogara ga Allah ya zo da <clears throat> lamun ta umarni yake nuna mana wajibi ne sai tawakkali ga Allah ibada ce babba haramun ne mutum ya dogara ga Allah bal shirka ce mun taba ambata wannan magana cewa tawakkali tana daga cikin ibadu waɗanda ba sa kasuwa zuwa a babba da ƙarami misali ba a cewa mutum in yayi dogaro ga wani a wani yanayi a ce wannan shirka ce ƙarama shirka a tawakkali duk shirka ɗaya ce babba ce an fahimci bambancinsa da sauran abubuwa akwai abubuwan da za ka yi shirka a cikinsu a ce wannan shirka ƙarama ce amma a tawakkali babu ƙarami babu babba duk babba ne duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ya dangana hope dinsa da komai nasa da jin cewa wane ne mai karfin yi min kaza ya bar Allah to wannan shirka ta zo babba Allah tsare mu Zaka wajibi shi yasa kun ga ba da umarni wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun lalle wajibi ne akan mu'minai su yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala kar su dogara ga kowa ashe wannan darasi ne akan kada mu'minai su dogara ga koda karfin su su kansu kada su dogara da dabarar su su kansu kada su dogara da wani taimako da za su samu daga wani kada su dogara da haɗin kansu kawai su dogara ga Allah duk wata matsala da suke da ita a tsakaninsu wajen maganin wata matsala to Allah in an dogara gare shi zai kawo maganin wannan matsalar an san hanyar ko ba a san hanyar ba za ka tawakkali babbar riba ce kuma babbar ibada ce bal wasu daga cikin magabata suna faɗi ah, tawakkali babu ibada da ta kai shi nuna wato dogaran bawa ga Allah da kuma cewa bawa ya yarda shi bawa ne domin yaddar cewa kai bawa ne ba kawai a iya ruku'u da sujada take ba wannan qad takunu zahiratan amma tawakkali amal ne qalbi sirf aiki ne na zuci tsagwaransa ba shi da alaka da wani abu na waje kwantar da hankali ne shine ma'anar tawakkali natsuwa da jin wani assurance cewa baka da tsoro to idan wanne karfi ne zaka samu da zai baka irin wannan lamun cewar in ba karfin Allah ba da ka kada ka bari ka samu a zuciyarka kana dogaro da wani kullum nakan ba mu wannan irin misalin mutum ya yi karatu ya kare makaranta ya rika jin cewa yana da wani yaya a wani wuri yana da wani dan garin sa a wani wuri insha Allah ba zai rasa aiki a go kaza ba sam sam ka daina irin wannan abu kullum Allah zaka sa zuci Allah ne sawa'un akwai wani da ka sani zaka iya tafiya zai ma waya ka zo yau ka kawo takardun kana zuwa gashi na a teburin sa ya faɗi ya mutu kana zuwa an kore shi daga aiki me zaka yi don haka kar ka taɓa dogaro da ɗan adam ka yadda cewa babu mai ma komai awwalan wa akhiran illallah a cikin daɗi kake nemi dogaranka da Allah ya ƙara maka ni'ima a cikin wahala kake dogara ga Allah Allah shi kawai shi zai fidda kai kar ka taɓa zancen cewa akwai wani ai akwai wani tunda akwai wani ai mu ba mu da matsala ai tunda ku kuna nan wannan kalmomin duk suna ruguza tauhidin mutum ka daina gaya ma wani cewa ai tunda dai da ku ai shikenan ba ni da matsala sam sam tunda da Allah shine baka da matsala kar ka bari bakinka ma ya saba da irin wannan abu lura da wannan umarni da Allah madaukaki ya bamu don haka za mu tsaya nan darasin mu na gobe insha Allah sai mu je mu je abinda malam Sa'idi ya ambata a cikin wato sharhin da yayi na waɗannan ayoyi ko in ce wannan aya ta biyu daga baya da maganar wato hammin waɗannan kabilu guda biyu ya dace dai da a ce mun karance shi mun wuce amma da lokacin iyakarsa kenan darasin mu na gobe sai mu yi shi babu matsala insha Allah muna roƙon Allah mu dauki ya ƙara ba mu sabati ƙara ba mu tabbata akan addinin daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu